masallacin hafsa wa khamis wanda masallaci da yake garin badiko a cikin eh, kaduna north ne ko ina ne kaduna south ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ya sa mu yadda muka fara lafiya mu gama lafiya a wannan safiya wacce ita safiyar sha ɗaya ga watan ƙasa ta sani ɗaya ga watan a sha ɗaya ga watan julai dubu biyu ashirin da shida wanda ya daidai da ranar ashirin da shida ga watan jumadal a watan muharram dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya bamu mu cewa. Allah ya sanya mu cikin bayan Allah ya gari ina fatan mun gane a za mu yi mu ne mai taken matakan tarbiyyar yara a musulunci Sunan sunanta kenan matakan tarbiyyar yara a musulunci ya gaji ba mutum ukun nan da suka shigo yanzu shi nan. matakan tarbiyyar yara a musulunci shi ne taken lakcar mu littafai sun kare duk wanda yake kan littafi amma akwai shi a waje zai iya siya da kuɗin shi ita wuri ba su za mu fara ah. kin ba su ɗauki kenan ah, a buɗo shafi na ya ƙare in ji a su akwai yawanci a shafi na takwas me ake kira tarbiyyar yara ne tarbiyyar yara abin da ake nufi da tarbiyyar yara shine shirya yaro da kuma gyara shi ta kowane bangare a rayuwar shi ta duniya da ta lahira bisa koyarwar musulunci bisa koyarwar musulunci wannan shi ake kira a tarbiyya tarbiyyar yara wani abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai kula da buƙatar wanda zai kula da haɓakar hankalin yaro da kuma kula da abin da hankalin ya shirya ɗauka ina fatan mun gane ana yi wa yaro tarbiyya ne tun yana ƙarami kamar yadda ɗaya daga cikin larabawa yake cewa ga shi na shafi na tara wa yansha'un nashi'ul fityanu fina alama kana awwadahu abu وينشأ الناشئ الفتيان فينا على ما كان أوده أبوه saboda aka kowa a kowanne ice ana tankwara shi ne tun yana ɗan ƙarami wani kuma yake cewa ƙadiyan fa'ul adabul ahada su fi shigarin laisa yanfa'uhum min ba'dihi adab Tafiya tana yi wa yaro in yana farko amfani amma bayan ya girma ba ta masa amfani. Shi ne falalar tarbiyya, tarbiyya tana da falala mai girma saboda umarni ne na Allah Allah madaukakin sarki yana cewa ya yi na amanu ku anfusakum wa ku nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tseratar da kawunan ku ku tseratar da iyalanku daga wuta wacce wannan wutar wa quduhan nasu wal hijara mutane su ne makamashin wannan wuta ina fatan muna ganewa saboda haka yana da kyau mu sani cewa tarbiyyar yara tana da falala mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za a shafi na goma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah madaukaki sarki ya jarabe shi da 'ya'ya mata in dai ya kyautata musu to za su zama masa katanga da shiga wuta haka manzon tsira ya faɗa ina fatan mun gane waɗanne matakai mutum zai bi idan yana son samu idan mutum yana son ya samu 'ya'ya nagar waɗanne matakai ya kamata mutum ya bi na ɗaya ilmantuwa da ilimi mai amfani ilmantuwa da ilimi mai amfani ilmantuwa da ilimi mai amfani wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ake bukata idan ana son tarbiyya gargajiya. za ga galibi daga cikin kurakuran da ake samu shine mutane da yawa da suke yi wa yaransu tarbiyya ba wani littafi da suke karantawa ko littafi da ba su karantawa kawai mutum idan zai yi wa yaron tarbiyya ba ko littafi ɗaya da zai karanta za ku ga kawai mutum abin da yake yi sai dai kawai ya je ya yi da molanka ko yadda ya ga ana yi tarbiyyar yara tana buƙatar ilimi da mutum zai amfana da shi mataki na biyu daga cikin matakan da suke tsawa a sami yara na shi ne, wanda ta yi ƙoƙari ta zaɓo wa kanta miji na gari uwa ta ƙoƙari ta zaɓo wa ‘yarta miji na gari annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa idan ja ku mantar zauna dinahu wa kulqahu fa zawiju idan wanda kuka yadda da addininsa da kuma ɗabi'unsa ya zo muku to ku aura masa ina fatan mun gane to kawai ku aura masa saboda haka yana da kyau kada uwa da damu da mai kuɗi ka yi ƙoƙari wajen ta ga ta samar wa yaranta ta samar wa yarinyar ta miji na gari wannan zai taimaka mataki na uku shine roƙon Allah zuriya ta gari yana da kyau mutum ya da yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi zuriya ta gari kamar yadda annabi zakariya ya roƙi Allah ya ba shi zuriya ta gari hunalika da zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba haka ya roƙi Allah ya ba shi ya sa ya samu zuriya ta gari qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba ina fatan mun gane wanda haka yana da kyau mutum ya dinga daga hannu yana roƙon Allah Allah ya faɗa a suratul furqan da cikin suna sun sufofin mu'minai shine suna cewa rabbana hab lana ina zuwa zuwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni haka suke roƙon Allah ubangijin talikai ina fatan mun gane yin addu'a yayin saduwa yin addu'a yayin saduwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inda mutum zai zakke wa matar shi ya karanta wannan addu'a ya ce Allahumma jannibna shaytan ko jannibna shaytan ma razaqtana idan Allah madaukakin sarki ya azurta musu da shi dan ba zai cutar da shi ba ina fatan mun gane kawai haka yana da matukar muhimmancin gaske mace ta yi iya kokarinta ta ga cewa tana yin wannan addu'a yayin saduwa mataki na biyar shine sanya wa yaro sunan da ya dace kuna ganin gurin ko shafi na goma sha takwas sanya wa yaro suna wanda ya dace sanya wa yaro suna wanda ya dace ina fatan mun gane yana da matuƙar amfani mu sani cewa yaro yana buƙatar suna yana yi wa kusan kowa tasiri kaɗan nan ita kowace za ta faɗi sunanta ya idan aka duba halayenta ba ga wani tasirin sunan a sunanta ba ina fatan muna ganewa Sabu sallallahu alaihi wasallam wata rana aka zo za a tatsan masa nono aka zo za a tatsan wa annabi sallallahu alaihi sallam nono sai wani mutum ya tashi ya ce zai tatsan mai nono sai ce ya sunanka kamar yadda ga kisan nan za ku gani a shafi na sha tara sai ce ya sunanka sai ce sunana sunana jamra ne ma na jamra ne ne jamra garwashi sai ce zauna sai wani ya nike sai ce kai kuma ya sunanka ya ce ni kuma sunana murra ya ce kai ma zaune mai murra ɗaci ya ce zauna sai wani mutum ya miƙe ya ce ya rasulallah ni zan taƙan maka ya ce kai kuma ya sunanka ya ce sunana ya ishu kaga ya ishu yana nufin yana rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai tashi ka tatsan mana sai ce kai tashi sai ka tatso mana nono kaga wannan sai yake nuna cewa lallai suna yana da matukar tasiri suna yana yin tasiri sosai a wannan din a rayuwar yaro saboda haka in kina da yaro ki yi kokari ko da kin ji uban zai samu wani suna tunda su suna haƙin uba ne ki ba da shawarar sunan da ya kamata a samarta. ciyar yaro daga halal ciyar da yaro daga halal ciyar da yaro daga halal ina fatan mun gane ciyar da yaro daga halal yana da matsalar amfani in mutum yana son yaron su zama na gari to ya zama to abincin da zai ke zama na halal saboda duk abin da mutum ya ci to ana kai kowace gaba abin da bukata kowace gaba ana bata abin da take bukata idan ya zama cewa abin da ya isa zuwa gaba ya zamanto cewa ba abu ne wanda yake ne kyau ba to sai gabar ta samu kasara gabar sai ta zamanto cewa ta samu kasala saboda haka yana da matukar amfani ya zamanto cewa yana da matukar amfani ya zamanto cewa an yi abin nan an samu ciyarwa ta halal akwai wani malami sunansa imamul haramai da zuwaini mahaifinsa tun yana saurayi yake so ya samu ɗa malami mutumin kirki wanda zai amfani al'umma farkon abin da ya fara yi ne. ya je ya samu mace wacce ta shahara da nagarta sai ya aura bayan nan sai ya yi ƙoƙari sai ya zo bayan ya yi auren ya ƙoƙari ya ce kasta ya duka wani abu sai halar ku dan matso nan gaba kaɗan da Allah saboda wanda suka zo kasu tsaya a waje ku dan ƙara yi gaba nan ba matsala tun da ba maza ina fatan mun gane nan ya isa haka yawa ya yi daidai bismillah na baya ku matso kamar yadda muka yi bayani muna yin karatu ne daga littafin matakan tarbiyyar yara a musulunci saboda haka wanda yake son littafin an rarraba kyauta amma akwai na siyarwa a waje a cikin farashi mai rahusa saboda haka ana iya zuwa a nema a can ya yi haka ya yi haka ya yi haka na baya kawai ku matso kai na baya ku matso wanda suka dogara ɗinka ba su kawai ba su kawai yale su yale su kawai tunda ba maza ba su kawai tunda babu maza shi ma kurma ce wannan ta gefen ka ce kurame su daga hannu to ina za su ji ki bar shi shi kuɗi ganin magana kuraman ya gaya musu a ga wannan ga wata a saurara saboda haka in mace yana so muje ɗanta ya zama wani abu ke ƙoƙari wajen ciyar da shi daga halal ƙara masa lokutan shan nono da lokutan cin abinci mataki na gaba Shi ne mataki na bakwai shi na shafi na ashirin da uku ga wanda suke da littafi tsara wa yaro lokutan shan nono da kuma lokutan cin abinci idan mace tana so yaranta ya zama wani abu to ta yi ƙoƙari ta tsara masa lokutan shan nono da kuma lokutan da zai ci abinci ina fatan mun gane lokutan shan nono da kuma lokutan cin abinci yana da mata amfani mata su gane ba wa yaro nono distan ne ya kuka yana iya sa yaron ya zama ragu yaron zai taso a ragu saboda haka yana da matsar amfani ya zama cewa a kula da wannan tsara wa yaro lokutan cin abinci yana da kyau in yaro ya tasa ya zamanto yadda yaro yadda ragowar yara suke cin abinci to haka shi ma ya kamata ya dinga cin abinci ina fatan mun gane haka ya kamata shi ma ya dinga cin abinci kar a dinga ba shi abinci koyaushe yake bukata in ba haka ba yaro zai zama rago mataki na gaba wanda shi ne mataki na takwas a shafi na 24 ga wanda suke da littafin shi ne rashin yi wa yaro da ƙarya komai daɗinta yana daga cikin matakan tarbiyya shi ne kada a yi wa yaro ƙarya komai daɗin ƙaryar ina fatan mun gane a lokuta da yawa za ku ga cewa iyaye su suke koya wa yara ƙarya yanzu mace in za ta je unguwa in ba ta so yaron ta ya bita ita take cewa za ta wajen mai allura ko kaga yaro suke koyi ƙarya yaro sai ya koyi ƙarya za ga wani uban yaron shi ya yi abu da kirki kamar ya ci jarabawa sai ce zai ce mai mota kuma ga ba ya ga uban shi ma ko mashin ɗin kirki bai da shi kaga sai ka yaro ya koyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace tana cewa ya abdullahi ta lokaci ka ya kai abdullahi zo in baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me zaki bashi sai ta ce zan bashi da biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma an dai wace washe wa za a rubuta miki kin yi ƙarya rashin yi wa yaro mummuna addu'a na ga iyaye da yawa in yaro ya abu sai ya ce dan banza shege haka iyaye suke wasu ma su tsinan ne idan yaro ya zama tsinanne uwa ce za ta fara cutuwa a shafi na 27 na kawo kisoshi guda biyu ɗaya na ganta da na ɗaya kuma na karanta wanda na karanta shine kisar Zamak shari malami ne da kaƙuri daga cikin malaman da suka yi wa yaren larabci musamman ɓangaren balaga hidima yana da littafi mashahuri na tafsiri mai suna alkashaf zamakshari yake cewa yana yaro ya taɓa ɗauko wani tsuntsu yana wasa da shi sai mahaifiyarsa sai ɓallawa tsuntsun kafa sai mahaifiyarsa ta ce ka ta rijila ko ƙasa Allahu ka yadda ka ɓalla ƙafa shi kai ma Allah ya ɓalla ƙafar ka Gamafshari ya ce da ya girma sai da ya yi wani ciwon ƙafa shi ma ka ɓalla ƙafa ka yanke ƙafar shi Allah ya sha da mahaifiya na kawo kisa Abdullah Banima ga ta a paragraf na ƙarshe a shafi na bakwai. Abdullah Banima wani saurayi ne matashi ya zo baban shi ya ce ya tafi makaranta ya zo baban shi ya ce ya tafi makaranta kawai sai ya ce ba zai je makaranta ba zai je ya yi kurme a ruwa zai je ne ya yi kurma a ruwa zai je ya kurma a ruwa kawai sai mahaifin ya masa mummuna addu'a ya ce Allah ya karri ragbatak Allah ya rusa da abin da kake so yaron yana shiga kurma ruwa gaba ɗaya jikin shi ya shanye na sha ganin yaron ana zuwa da shi harami a lokacin muna ɗalibai a madina gaba ɗaya jikin shi inda yake motsi kurin shine kansa da cikin shi ya yi shekaru a haka ya rasu kusan bara ko bara waccan kun ga addu'a ce da bata kai rabin layi ba wan sai da ya ce da gidan shi akan kusan miliyan ɗari biyu wajen magani amma ba abin da ya canza ga yaron yana roƙon Allah cikin sa Allah ya tayi Allah su gida kan ya mutu saboda ba iya rankwafa a sankare amma bai samu damar yi wa Allah su jada ba kun ya sha makarantar da ta dace za ga iyaye da yawa suna kuskure sanya shi a makarantar da ta dace sanya yaro a makarantar da ta dace yana taimakawa wajen ya samu tarbiyya ina fatan mun gane yanzu idan na tambaye ku a nan unguwannin akwai makarantun kiristoci akwai a private school akwai akwai musulman da suke kai yaran su makarantar kirista Sun suka ciyawa amma kun taba ganin kiristan da ya kawo ɗanshi shi makarantar musulmai private Aka yi fa a ko'ina kirista mu muke kai su wannan kai yara da ake yi makarantar kiristoci yana taba tarbiyyarsu yana taba tarbiyyar yaran wasu daga cikin shugabanninmu da kuke ganin su kwata-kwata ba su da kishi a saurara wasu daga cikin abin da kuke ganin su kwata-kwata ba su da kishi daga cikin tasirin wannan akwai makarantun da suka yi an ce a wasu daga cikin waɗannan makarantun na kiristoci har fitilla ana kunnawa sai a ce ga yesu nan ya zo sai a kashe fitilla sai a ce ga muhammad nan ya zo sai yaro ya taso yana da ɗan musulunci ina fatan kuna ganewa saboda aka yana da matukar amfani iyaye su kula da wannan in dai zai yi kuka damu da wani turanci na banza a lokuta da yawa ba ma dole ba ne ya samu turancin da kake zato ka kula da tarbiyyarsa ya fi ka kula da turancin da zai samu idan ya je makarantar kiristoci kamar yadda ba ka kawo mana ba su yadda da mu ba ya kamata mu ma kan biyar da su tun da mun fi siyawa mun ga dai a kaduna ma an yi musulun musulun kuma an ci zaɓe ya nuna cewa kenan musulmai sun ninnan karna ina fatan mun gane rashin nuna bambanci tsakanin 'ya'ya wannan shi ma yana da matukar muhimmancin gaske in kina da ya kake dinga nuna bambanci a tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin irin yadda a ya ba mu labarin irin yadda ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwa aka ba shi labarin wani uba ya ba shi labari cewa gashi yayi wa dan shi kyauta ya zo ya zama shaida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaran ka kai musu irin wannan kyautar sai ya ce a'a sai ce ba ka so su zama masu biyayya gare ka duka daidai wa daida sai ce la ashadu ala jauri ba zan yi shaida a kan zalunci ba Lau sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan yi shaida a kan zalunci ba saboda haka yana da kyau mutane su kula da wannan mu tafi shafi na talatin da hudu saboda ba mu iya karanta duka ba saboda wasu na san ba su kura abincin rana ba za mu tsallake wasu daga baya sai a karanta koya masa la dubban zamantakewa koya wa yaro la dubban zamantakewa yana da kyau yaron ki koya mai la dubban zamantakewa da mutane idan yaro yana cin abinci tare da mutane ya kokari wajen cin gaban shi Thank rashin yi wa yaro eh, rashin rashin koya kada yaro ya dinga yi wa mutane girman kai karanta dariya saboda idan mutum yana yawan yin dariya mutane za su raina shi in kuma ya zama kamar sa kullum fuska shi a martaki shi ko mutane za su guje shi ina da kyau a koya wa yaro rike sirri akwai un musulai mahaifiyar wa kenan mahaifiyar waye a sahabbai ummu musulai Anas bin Malik wata rana sai ta ga Anas ya daɗe bai da ba sai ta tambaye shi na ta tsaya sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aike ni wata bukata shi ita ce wacce bukata ce sai ta tsirin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba zan gaya miki ba ko bai gaya mata ba ina fatan muna ganewa koyawa yaro girmama manya koyawa yaro rashin yin jayayya da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar jayayya to na lamunce masa wani gida a gefen aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar jayayya to na lamunce masa gida a gefen aljanna ina fatan mun gane duk wanda ya bar jayayya na lamunce mai gida a gefen aljanna saboda haka a wani aka ce masa wai ne dalilin da ya sa kai ba kwa samun sabani da kowa ina ga kowa lafiya kuke zaune da shi me yasa ba kwa samun sabani da kowa sai ce eh abin da ya jawo haka shine idan muna magana da mutum duk abin da ya faɗa min cewa ke gaskiya ne idan muna magana da mutum komai ya faɗa zan ce haka ne sai ce to in dai haka ne kuwa kana da matsala sai kai ma abin da ka faɗa gaskiya ne ina fatan kun gane misalin cewa aka yi da shi me yasa wai sai na ga kowa lafiya kuke zaune da shi ba mu taba ganin ka kun samu sabani da wani ba sai ce eh, ni abin da yasa shi ne idan muna magana da mutum duk abin da ya faɗa cewa nake haka ne ba na ja da shi sai ce to in dai kuwa haka kake duk abin da wani ya faɗa mara aka ce gaskiya ne to kai din kana da matsala ce kai ma abin da ka faɗa ina da matsala gaskiya ka faɗa ina fatan kun gane ɗebewa yaro kewa mataki na sha biyar a shafi na arba'in yana da matakar amfani a ɗebewa yaro kewa ɗebewa yaro kewa yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske yana da amfani a dinga ɗebewa yaro kewa a ɗebewa yaro kewa ya zamanto cewa kina da lokacin da za ki dinga zama da yaron ki kina jin labarin shi kina da lokacin da za ki dinga zama da yaron ki ki dinga hira da shi ko yarinyar ki wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa a zamantakewar a zamantakewa da yara kuma yana haɓaka tarbiyyar su. ina fatan mun gane bari mu je mataki na sha takwas a buɗe shafi na arba'in da uku ba wa yara kulawa ta musamman idan suka fara karatun jami'a karatun jami'a ga yaya maza yana da matuƙar muhimmanci saboda ta hanyar shi zai iya koyon sana'a ina fatan mun gane ta hanyar shi zai iya koyon sana'a ta hanyar shi yaro zai iya samun abin da zai iya dogara da shi amma karatun mata a higher institution yana da haɗari mai girman gaske yana da girman haɗari galibin mata da higher institution suna lalacewa kafin su gama kuma za ku gane haɗarin da yake cikin karatun 'ya'ya mata a higher institution kawai in kika duba hadisi daya kika yi nazarin hadisi daya shine hadisin alfadul bin abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan jake shi ya goya shi a bayan jakin shi ya goya shi a bayan jakin shi suna tafiya kawai sai wata mace sunanta kasaniya sai ta zo wajen annabi sallallahu tana mai fatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga alfadul bin abbas ya kura mata ido annabi sallallahu alaihi bai ce fadl kai dai na kallanta ba kawai sai ya sa hannu sai ya juya fuskar fadl ya juya shi sai ma'aikinsa al'abbas bin abdulmuttalib sai ya kasa jurewa ya kasa jurewa sai ce ya aka ka juya fuskar ɗan babbanka sai ce eh na ga saurayi da budurwa ne don haka ban amince shi ɗan ba zai iya shiga tsakaninsu ba na ga saurayi da budurwa ban amince shi ɗan ba zai iya shiga tsakaninsu ba wannan shine dalilin da ya sa ka ga wannan shi ne dalilin da ya sa ka gana juya kan shi ina fatan muna ganewa sai da aka a taƙaice yana da matuƙar amfani mu fahimci cewa a nan gurin akwai rukunin tsoron Allah har guda biyar amma duk da haka annabi yana jin tsoron shaidan ya shiga su. na farko kun ga fatawa ta zo yi yanzu ku da kuka zo islamiyya nan ba wacce za a yi mata wani mummunan zato na biyu a gaban manzan tsira na uku gashi a aikin hajji na hudu alfadul bin abbas a halal baiti ne na biyar su dukansu sahabbai ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron ɗan. to ya kuke gani idan ya zamanto cewa kuma aka samu a yaya kuke gani idan ya zamanta cewa kuma aka samu a gurin da babu irin waɗannan rukunan na tsoron Allah da ka wannan yana nuna cewa gaskiya akwai haɗari mai girman gaske karatun mata a jami'a ban ce haramun ba ne amma duk wacce ta tura yarinyar ta makaranta a institution lallai ta dinga duba ta ta dinga kallon abubuwan da take a cikin wannan babin na goma sha takwas ya kawo abubuwa da yawa wasu ba za su karanci ba akwai yaron da ya kira ni akwai yaron da ya kira ni daga noki ya ce min koya koya masa yadda ake yin farin an yi zina da mata aure sai na ce mai kamar ya ce shi ya ce baka taɓa zina da 'yan mata ba ya ce ya yi da yawa amma da matan aure da mata aure da ya shi ne ya dame shi yaron a su shi ɗin da ya yi ala ibrahim a shekaru uku kawai ya ce mun yan matan da ya zina da su za su kai ishirin a makarantarsu a diploma kawai kaga wanda yake nuna mana muna cikin tasgaro na kawo kitsan mata aure da ce malam ina da wata fatawa amma ba ta da daɗin ji ce wace irin fatawa ce sai ta bayani cewa abin da ya faru shine wani profesan da yake duba ta ne yake soyayya da ita a makaranta a jami'a su haɗarurrukan da suke ciki suna da yawa mataki na sha tara shi ne yawaita roƙon Allah akan gyaruwar 'ya'ya yana da kyau in mutum yana da 'ya'ya ya dinga yawaita roƙon Allah ya gyara masa su ina fatan mun gane da yawaita roƙon Allah ya gyara masa yaran saboda ne saboda kasancewar mutum yana buƙatar taimakon Allah koyaushe wani annabi ne ya fi kowanne annabi daraja bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani annabi ne annabi ku duba yadda yake roƙon Allah ya gyara masa yaran shi wajinubni wa baniya anna abudal asna kun ga haka yake roƙon Allah ina fata mun gane a ba shi kyauta idan ya aikata alkai mataki 23 shafi na 51 yana da kyau idan kana da yaro tun lokacin da yaron nan naka ya yi kyauta ya yi abin alkhairi to ka yi ƙoƙari ya zamanto cewa ya yi ƙoƙari ka dinga masa kyauta saboda wannan kyautar tana ƙara masa kansa shi ina fatan muna ganewa wannan kyautar tana ƙara masa kansa shi hana yara kallon fina-finan hausa da karanta littattafan soyayya lallai ina yi wa iyaye mata da siha cewa su yi ƙoƙari wajen hana yaran su kallon fina-finan hausa wallahi fina-finan hausa nan suna lalata tarbiyya sosai duk wanda ya san mu shekaru arba'in da suka wuce zai gaba sa yi wa mazajen su tsiwa wallahi za ka ga mace mijinta yana mata fana ita ce da gaskiya amma sai ita da cewa mala ya haƙuri sai dai da dinga maimaita mala ya haƙuri mala ya haƙuri ina fatan muna ganewa saboda haka lallai yana da kyau a kula da wannan sosai yanzu kuwa matan yanzu wallahi wata ko ita ce ke laifin ka cika mata fara za ta ce ya isa za ta ɓata rai ta ce kai ya isa haka ma ka ka cika za ta iya kutufarka Allah na rantse maka da Allah ba a samu ko ka da ke ta wallahi ta doke ka wallahi matan da ya ce kuka ta share suna lalata tarbiyya da can lokacin da muke kallon fina-finan indiya da na amerika a shekaru 35 da suka wuce za ku ga a wannan lokacin za ku ga a wannan lokacin a wannan lokacin za ku ga kawai a abin nan ɗin da yake faruwa kawai sai a sai dai a tasirantu kawai da waka a indiya ko kuma yadda ake boxing a amerika amma ba ma tasirantuwa da biyu saboda ba irin da yawa sanya shamaki tsakanin yara maza da mata. Iza ana samun zinan maharamai da yawa Allah masu neman taimako su ɗan taƙaita kaɗan ki sauri su gama saboda suna jan hankalin mu. Sanya shamaki tsakanin yara maza da mata. Yana da kyau in kina da yara maza da mata in dai sun fara tasa ki da baro suna fikewa tare. Saboda yanzu ana samun zina tsakanin maharamai da yawa. Wallahi ta yawaita. Akwai mata da ta tura yaranta wa da kuma kanwa ta tura su mara. bayan sun dawo da wata hudu aka ga kanwata na amai yayanta uwa ɗaya uba ɗaya yayi mata ciki tsakanin maka da madina so yana da kyau a kula sosai in yaran ki suka fara tasawa kada ki dinga yawa su suna suna suna suna suna wannan a tsakaninsu yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci shi ne kada uwa ta dinga sanya kayan ciki a gaban yaranta musamman maza yanzu ana samun yara maza da su sha'awar iyayensu mata sosai walla ana samu ko ba ku yadda ba saboda haka yana da tsananin amfani mace ta dinga taka tsantsan abubuwan na shedanci yanzu sun yawaita a cikin al'umma mataki 29 shi da kula da abokan da yaro yake hatsuwa da su wannan shi ma yana da matuƙar amfani da yawa za ku ga iyaye sai da yaro ya je ya wasa ba san irin yaran da zai je ya da su ba ba su sani ba ina fata mun gane za a ce da yaro ya je wasa wanda a ƙarshe ba san waɗanda irin yara zai cakuɗu da su ba wanda da yawa za ku ga wasu yaran da ake cakuɗuwa da su ba su da tarbiyya yanzu ko a china ko a japan babu technology da zai iya rusu babu technology da zai iya gina masallacin na a kwana biyu a yi ne biyu a gina shi yadda yake a foundation a sa tilas a rufe a fenti a sa wannan abin nan din wannan tiles din da a saka babu shi amma ko a Najeriya akwai technology da za a iya rusa sha'awa daya musamman ko a Kaduna ina fatan kun fahimta saboda haka kun haka ita ma tarbiyya ta shi rusa tarbiyya ba shi da wahala amma gina ta yana da matukar wahala a bar mu je mataki na talatin da uku ku buɗo shafi na sittin kada ka ce dole sai ka ya zama irin ka. akwai mutane da yawa da za a ga suna son su sai ya biyo irin hanyar su. ka yi sayin ana so yaron ka yi sayin malam shamsuddin malamin addini yana so shi ma yaron sai ya zama malamin addini ba dole bane sai yaron ka ya bi irin ka babban abu shi ya zama hanyar da ya biyo ba hanya ba ce karkatacciya wannan ne babban abin da ake bukata saboda kowa da abin da Allah iya sara masa yanzu idan na tambaye ku da science da art wanne ya fi wahala science ne ya fi wahala ko da haka kuka faɗa so yanzu computer science ne ko art ne computer science ne? islamic is art ne ko science ne to ku duba kissan da na kawo ta abokina ba kun jiki ha ga ta nan a paragraf na ƙarshe a shafi na 60 a lokacin da muka je madina a 2002 akwai wani abokina muka zauna tare da shi a madina sunan shi ba kun jiki zaɗaha ba kun jiki ha ƙasar burundi ne ya haddace kwamfuta dukanta tun a lokacin ya je ya yi jarabawa ta a plus a lokacin muna tare a 2002 duk kuma tambayar da ka masa kwamfuta sai ya amsa maka ita kowace tambaya ce ka masa in a kwamfuta ne sai ya amsa maka ita ina fata mun gane sannan ya iya yare bakwai kamar yadda ya gaya mu nima ma na ji shi yana shida latin kudu malayi na farko a shafi na 61 na ji shi yana arabic na ji shi yana english na ji shi yana faranci na ji shi yana Sawahiliya, na ji shi yana wani yare da yake hada burundi da yake hada burundi da uganda sannan na ji shi yana yaren yan burundi amma abin da zai bata mamaki ba kun biki ga ɗaha baya iya cin jarabawa tafsiri da hadisi faɗuwa yake Alan Shamsu ya zo ya ce min ya jamil a tafsirin sa'ab yana cin kwamfuta ba iya cin islamic studies kaga wanda yake nuna maka magana da mutane suke cewa science ya fi art ba gaskiya ba ne kuskure ne saboda ina gani da idona kawai kowa da abin da Allah iya sare masa kuma haka ne daidai da kololuwa a science wanda karatu ne fi kowanne wahala a science na'am medicine na rantse da Allah wani likita ka kama shi bakara ba zai iya haddace ba Allah yanzu suratul bakara art ce ko science ne art ce art ne mana wallahi wani akwai likitoci da akwai ilimi ba su haddace ba kuma in suka jaraba haddacewa ma ba su yi haddacewa ba saboda haka kowa da abin da Allah ya yi yassare masa samun nagartaccen wuri wajen tarbiyya shafi na biyar. ko kana son yara masu inganci ka duba gurin da ya kamata ka yi musu tarbiya. mataki na talatin da takwas kula da waya hannunsu yana da kyau ka dinga kula da waya hannun yaranka wata rana kawai ka ce yarinya ka kaka waya hannunta ka duba ka ga irin galeri ɗinta da saƙonnin da suke shigo mata wannan zai taimaka a gurguje ku jiyo shafi na 68 mu je wasu daga cikin ƙa'idoji a tarbiyyar yara ka'ida ta farko shi ne waɗanda suka fi kusa da musu ne fi cancanta mu kyautatawa wannan ka'ida ce da take da mahimmancin da a tarbiyyar yara ya kamata kuma mu kula da su a koyawa yaro waɗanda suka fi kusa da shi saboda ya fi kyautata musu ka'ida ta biyu shi ne da abin da ya wuce iyakarsa to zai juye ya zama kishiyarsa wannan shi ma yana da matuƙar mahimmanci wannan shi ma yana da matuƙar mahimmanci a tarbiyyar yara ka'ida ta biyu kun ga gurin aiko je ka'ida ta biyu ka girmama ka shi ma zai girmama ka ka'ida ta bakwai yin wa'azi da abin da ya faru yana ba da gudunmawa wajen ɗora yaro a kan hanya mana idan wani yaro aka samu ya yi inji da ya injin nan har wannan injin ya jawo ya samu matsala in ka ce da ka kaga abin da yake faruwa kaga abin da ya faru da wani. mataki na ka'ida ta tara a shafi na saba'in da ɗaya ne a tsakanin uwa da uba a fagen tarbiyya muhimmin abu ne ko da kuwa akwai saki a tsakaninsu saboda saki yana kawo ƙarshen aure amma baya canza iyaye shi ma wannan yana da muhimmanci a fagen tarbiyya wani lokacin za a ga an samu rabuwa tsakanin uwa da uba sai da ana ja in ja tsakanin su a kan yara sannan sai ya taɓa tarbiyyar yara ƙa'ida ta sha shida sanar da yaro hikimar umarni da hannu yana sauƙaƙe masa aikatawa alhamdulillah idan ka tsaye ni kuma wasu ba idan ka ce da yaron ka yi kaza sai ka faɗa mai hikima kada ka yi kaza ga mai hikima yi ƙoƙari saboda ka a ce kai ne ina fatan mun gane yi ƙoƙari saboda kar a ce kai sangartacce ne kada ka dinga ɓata ka, saboda yara za su ce kai ƙazami wannan duk zai taimaka ƙa'ida ta sha takwas duk wanda yake kan yaran shi ya ɗauki nauyinsa in ya girma to shi ma ya ba shi abubuwan sa lokacin da yake yaro wannan ƙa'ida ce mai muhimmanci a tarbiyyar yara ya haka ana da kyau a kula da ita za ga wasu yaran sun girma mala ibrahim amma ba sa ɗaukan nauyin yaran ba sa ɗaukan nauyin iyayensu da yawa wallahi idan kuka bincika za ku ga su ma iyayen lokacin yaran suna ƙanana ba su ɗaunoyin su ba akwai wani da aka ce ya fifita sirkar shi kan mahaifiyar shi ya kama wa sirkar shi ƙaton gida kuma ruwa ma na gora take sha ita ko uwar shi ya ajiye ta a wani waje duk wata yana ba ta dubu sha biyar a shi za ta ci abinci ke koma aka dinga zage shi da aka kira shi tarihi da aka kira shi ya bada tarihi ita wannan uwar tasu ta gana musu azaba lokacin suna yara ta gana wa baban azaba baban su azaba ta siyan da gidansu ta zo ma ƙarshe yana yaro ta aiki shi so abincin ɓera ta sa baban su abinci ya mutu ita kuma ta je ta auri wani ta su kawai a unguwa ita wannan matar da ta zama sarkashi daga gaba ita ta ɗauke shi ta ci gaba da rainon shi so da yawa wani lokacin idan ya zamanto cewa idan ya zamanto cewa kaga wani baya kula da iyaye iyalan shi baya kula da baba shi ko baban shi wani idan ka duba tarihi za ga su ma ba dauki nauyin shi yadda ya kamata ba yana daga cikin ka'idoji a tarbiyyar yara kada ka yi wa yaran ka ba abin da dama yara sun saba yi kamar fitsarin kwance ko kuma ya tsirya cutar yatsa mana yanzu yaro ɗan shekara uku in ya fi tsaron kwace bai kamata a mai bulala ba da dama yara suna fi tsaron kwanci idan ka'ida ta ishirin da biyar namiji baya da ɗaya da mace ka'ida ce da ta sauko daga saman sama wala da ita zai inganta tarbiyya wasu sai ga suna sa maza aikin mata ya ce kai je kada Allah ka yi wa yaran nan tsarki wannan ba aikin namiji bane ko za ku tafi gona ka ce ɗaya ran kamata ku zo mu tafi da Allah ku zo mu tafi kusuran ciyawa kwamana wannan shi ma kuskure ne yara ba sa son mai bin kwakwafi ba sa san wanda zai dinga bin abubuwansu wannan yana daga cutar bai yara idan ka cusa wa yaranki idan ka cusa wa ki abubuwa na jaranta daga cikin misalan wannan shine maman su'ud shurain waye su'ud shurain limamin ina limamin ina ne su'ud shurain makka ko tun yana yaro in ta sa mai kaya ta ce kum ya imam al-haram ta shi ya kai limamin harai haka Allah ya zama da shi limamin harai abu na ƙarshe shi ne abubuwan da suke jawo yaro ya lallace maraici in dai akwai yara marayu a hannunki ya kamata ki ba su kulawa ta musamman saboda suna buƙatar dubul kulawa na biyu rigingimu tsakanin iyaye suna lalata tarbiyyar yara so yana da tsananin amfani idan zai yiwu yana da kyau idan zai yiwu a ce iyaye sun yi canci rigima a tsakaninsu rigingin tsakanin iyaye akwai waɗanda za ku ga yaran sun goyi bayan babansu kuma sun goyi bayan babansu haka ya kamata a kula da wani. zaman banza yana da kyau yaron ki koyaushe yana da abin yi korar yaro daga gida yana sa tarbiyyar yaro ta lalace za ga wani lokacin iyaye suna da wannan sai kawai su dau mataki sai su kawai yaro ya zama ba shi da baya ji kawai bara a kure shi daga gida kuma da wasu suke ce hannunka baya lalace kara yaro ya yi shi wanda aji da ruwa sai idan muka zo rufe wannan littafin muka ce kun ga gurin ko shafi na tamanin da ya tsarkewa tarbiyyar yara nauyi ne da yake kan uba da uwa kuma Allah zai tambaye su akan haka malamin da aka kai mishi yaro domin karantarwa ya waje bai kula da amanar da aka dora masa tarbiyya tana da falala da yawa duk wanda ya kula da yaransa da kyau hakan zai zama sababin shigarsa aljanna sanyawa yaro suna ne kyau yana tasiri wajen nagartarsa ya kamata wannan ma a kula da shi Allah shi ne da iko akan kuma ya waje ba uba ya dinga neman taimakon Allah kan tarbiyyar yaransa wayar hannu da kafofin sada zumunta suna kawo katsalan da a tarbiyyar yaran wannan zamani duk wanda yake so yaransa ya hidimta masa in ya girma to dole ya kashe masa kuɗi a lokacin da yake karami makaranta tana da tasiri sosai a tarbiyyar yara ya kamata iyaye su kula da irin wacce za su saka yaransa a ciki saboda yaro yakan tasiranci da malaminsa sama da yadda yake tasirantuwa da baban shi a takaice wannan muhimman abubuwa kenan daga littafin mu mai suna matakan tarbiyyar yara a musulunci wanda wannan littafin zai ba da gudunmawa wajen mutum ya san ta yaya zai iya tarbiyyantar da yaran shi ina fata mun gane ta yaya zai iya tabbiyantar da yaran shi kuma ko rabin littafin ba mu karanta ba ina ba da nasiha a daji a karanta kuma waɗanda ba su samu littafin ba akwai adabi ɗan da ya rage a waje za a karanta sunayen littattafan da aka zo da su sai kuma inda akwai tambaya ɗaya ko biyu

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ختامه وفي ذلك فليتنافس to so da ka Allah ya bamu ikon aiki da abin da malam ya faɗa iyayenmu sun ji abin da malam ya faɗa mana na gwala-gwalan bayanai sannan 'yan mata ɗalibanmu da ke nan su ma wasu sai rage su shiga ainihin a fagen da ya kamata su masu dinga ɗabbaka wannan abubuwa domin shi ilimi tun kana karen da ake sarfakarsa galibi ba sai ka zama sosai ba ko sai ka abubuwa suna ainihin wahala so da aka Allah ya saka wa da alkhairi yadda Allah ya kawo malam lafiya da Kaduna a unguwar Baduko Allah ya ainihin mai da malam gidansa lafiya ya ainihin albarkaci zuriyar malam ya ƙara wa malam nisan kwana a duniya domin musulunci da musulmi su gaba da amfanuwa da ilimin ainihin malam Allah ya saka da alkhairi malam akwai guzuri da yake kawo wa kowace al'umma duk inda ya soka domin yin ainihin wa'azi yakan kawo alkhairi zaunannen alkhairi ba taɓa kalashi ba wataƙila wasu ana tashi daga nan awa uku awa hudu da za a ce a cikin bukatun da malam ya kawo don Allah lissafo mana kwara biyar wallahi ta manta amma to sai malam ya wallafa littafi game da wannan muhabara da ainihin malam ya gabatar Allah ya saka wa malam da alkhairi saboda kada a manta ko kuma wani yake cewa wai alilmu sairun sayrun wal kitabatu qayduhu ayyuf suyudaka bil hibalil wafiqa yace wa min al hamaqati an tazuda ghazalatan fatatrukuha bayna al khalaiq taliqa ko yake cewa shi ilimi wani abun farauta ne a fahimta ko to rubutu a taskace shi shine ainihin dabaibayin wannan ilimin naka yace to ai na ɗaya daga cikin wauta ka je ka samu abun farauta barewa ko sai ka a cikin unguwa kai ne ka samu ragon laya sai ka ɗaure ta gida kawai ka ce sai yawo a gari za ka fi kwararan sallah to haka malin sai ka ce mana idan ma'lumat din Allah ya saka wa malin da alkhairi to malin ya zo da littafai masu ɗumbin yawa kuma wasu cin da nake muku shine kowa ya mallake su wallahi idan ka mallaki wannan littafai insha Allah Fatantuni, da shiga cikin duhu da takanuka yi insha Allah ba ka ba su da ikon Allah za mu karanto sunayen littafan dan Allah kowa ya ji kowa ya ji sunan littafin kila akwai matsaloli da yawa wanda ina fama da shi ina fama da shi to kaga malam ya hallale mana dukkanin wayan na ababe don Allah a shiru ana cikin karatu na ga wasu mata musamman yan kudin suna ta surutu sai ka musu haka tukuna za ka san dau hannu don Allah ya kiyaye ko na farko akwai in kira ma da baro ki ɗauko ki rubuta yawwa akwai matakan tarbiyyar yara a musulunci kamar yadda malam ya gabatar mana ko wannan mun wuce da shi a nan waje akwai ya kokari a mallaka amma gidan shi babu nisa to ina ganin a za mu da lokaci ko bayan muka malam zai ɗan tsaya haka sai a sauri a je a dawo Allah ya ce maka sanin sai malam ya gabatar mana da karatu game da ainihin zunubai da kuma ainihin tasirinsu a cikin al'umma kai wannan lecture ta ce wallahi da ce kuna nan amma alhamdulillah yanzu ga littafin kowa sai ya mallake shi jiya jikin kowa sai da ya sani wallahi kowa duk mara da kawo ya sa ta kana ɗaya biyu a cikin ta to da ka kuma ku mallaki wannan gara ɓata sannan sai littafi na gaba ƙa'idojin mu'amala da mutane guda talatin da tara ƙa'idojin mu'amala da mutane guda nawa guda talatin da biyar na makon kina zaune ba a shina zaune da kishi yake kina zaune da wacce ba musulma ba ko kuma kina zaune da wacce kila a shi, kuma kina son ta fahimci sunna to malam ya wuce hanyoyin mu'amala din dan Allah ku samu ku mallaki wannan littafin kaga a makarantu ma Ahmad ya samu sauƙin wa'azi ko Allah ya sa mu dace sai na gaba siffofin jagora nagari a musulunci guda talatin idan aka ce jagora kaka ɗauka ai yin shugaban ƙasa gwamna ɗan majalisa da sauransu a matsayinki ta mata aure a matsayinki ta shugabar wata islamiyya ko wani ɓangare ina fata an fahimta zai taimake ku matuka. sai littafi na gaba shine a haramtattun cinikayya a musulunci guda sittin akwai cinikayya a musulunci guda sittin haramtattu wanda malami ya ce mana su a cikin wannan littafin don Allah ku same shi kuma matsalar dali wani cewa tsayin zuba da kasuwanci ai ba na kaza lokaci yana tafiya za ka zo wajen karka ce ayya lokacin da malami ya zo mana mawabara wanda ya tashi yana bayani da zaman da na sani na mallaka a'a shi zai kamata ka mallake shi ana rike sunayen ko zan ka yi tambaya sam wani littafi da ba manufofin shari'ar musulunci da shari'atul islamiyya an gane ko da sunan gaba da su ma malam ya kawo duk wata ibada da aka ce ka yi aka hana ka, ko wani abuwa mai yasa da dalilansu littafi na gaba fatoyin aƙida nawa zakka nawa nawa na lissafu yana aƙida a sama daya zakka da kuma hajji nawa to kunga littafi ne muhimmanci musamman mene aƙida ina fata an fahimta sai ta wata alu sunna ce tana zuwa makaranta alu sunna wa jama'a amma kuma in shi ya saka yake ta waliman su ko sa falak nasu za ta ji to idan ka san aƙida na alu sunna wa jama'a insha Allah mu zaka ainihin tsira malam biya tattauna su da kuma ainihin aikin haji da zakka littafi na gaba ah, hukunce-hukuncen jinanan al'adar mata me na ce? haila istihara da kuma jinin mene biki wayannan jinanan ka gaba ɗaya mata yana da suna da alaƙa da shi ko? gaskiya kar a bar nan eh kin wata da tambaya eh asusu nan da kike yi wallahi ki je ki fasa shi a bawo insha Allah a mallaki wannan littafin sai na gaba jagoran mai wa'azi jagoran jagoran ina malaman mu mata masu karanta suwa ba a fada da ɗalibi a aji ba a fada da ɗaliba ba a ce mu ɗalibi wallahi uskanci kake kike ji na kike uskanci akwai masu faɗa ya kawo zai karanta su ko to wannan littafin zai karanta da ke yanayin yadda za ki mu'amalanci ainihin a ɗalibanki sai na gaba muhimman fatawoyi akan tsarki sallah da kuma azumi guda ɗari da sassan kusan su ko guda nawa yawa fatawoyi da malam ya ainihin tattaula a littafin tsarki sallah da kuma lele kaga musamman sallah din ko za ga faɗi da ake sallah musamman mata Allah bai kiyaye da faɗi baya wa sai ne a sai dai zunubi alagabata gabata eh littafi na gaba rayuwar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hajji yadda manzan sallallahu alaihi rayuwa a ne a aikin hajji shi ma kamata a mallake shi littafi na gaba mai tsada shine wadatar zuci da hanyoyin samunta an gani masan wadatar zuci? zai wadatar zuci a ta tuna wata matsala a nan ko musamman tsakanin miji da ne Ya ga wasu abuwa ne ba su da wasu gurbi wanda ya kamata ce an saba to idan kika mallaki wannan littafi abinda Allah ya hore wa mutunci abinda ki da shi ka gode ma Allah da ainihin al'amura wallahi za ki tsira wallahi sa muska da imani littafi na gaba manyan matsalolin aure guda talatin a ƙasar hausa da hanyoyin magance su kun gan shi da kyau ba za ta shafin nan da kyau matsalolin ne da hanyoyin magance su baba don Allah a malakin shafin nan in ma ba shi iya ba ba shi karatun hausa ba shi da yara wace ladidi in zo da Allah da shafin nan karanta mu sai ka taurara ko ko kuna ma to abuwa a waya ka gama shi aka yi na ta yi abu a waya a ta ba ma ta sauran mai mutu sai ke ba ta sauraro to kaga wanda kika sa aka ga miki shi insha Allah za ki amfana sai fassarar arba'una hadith wanda kuma muke a makarantar mu shi ma malam ya ya fassara shi hauhawar farashi a Najeriya dalilin dalilinsa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci an gane shi ma gashi malam ya wallafa littafi a kansa za ka san a saurara a saurara da Allah Shin shinkafa nawa ne loka da nawa loka Eh? wayat ko a da nawa take an yi lokacin da an sai lokacin shinkafa naira dubu uku ɗari da tamanin ko amma yanzu wannan wa? wani es ga abu sai a hankali to ga dalilan nasu insha Allah littafi mali ya tattauna su sannan littafi na gaba muhimman fatawoyi akan aure sashi idda cinikayya da kuma ainihin mu'amala guda ɗari da ashirin da shida. Da da nawa? Da ka mallaki wanda kin samu labirari a ɗakin shi. Littafi na gaba, tarihin annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi daga haihuwarsa zuwa ƙarshen yakin badar littafi na ɗaya kaga akwai rabi shirin da zai zo mana kuwa? ba shi nan kowa ya gani ana rubuta sunayen sai littafi na gaba fassarar ashmawi maza Allah ah, afuwa shek ya fassara mana ainihin littafin mene ashmawi wani littafi ake kama ya shiga ashmawi wanne ne eh lahallari ko halari ko to akbari shi ya shiga ma ya shiga ne to shek ya fassara mana shi ma a shimawi shi nan sannan kuma akwai muktasarul akhbari fassaran littafin al-akhbari din an gane ko wannan shine na farko sannan ne ashmawi saboda ka a mallake su littafi na gaba fatawoyin rabin gado guda ɗari biyu da sittin shi ma kamata ne a mallake su to sai ainihin babban littafi na musulunci ana ji da shi zai wahala ka je gida baka same shi ba wani littafi ne yawwa wasu rango hajjamin littafin ko riyadu a salihin littafi ne babba kuma da girma riyadu as-salihin wajen hadisai dubu da ɗari bakwai ko shida da wani abu da ɗari takwas ko da ɗari takwas da tsayin da shida ku duba malam ya fassara su gaba ɗaya shari'in su ba an fahimta su saurata ke fassara a cikin ta fassara ne kawai ina fata an fahimta to malam yayi yi volume na daya da ko volume na dawa volume na biyu to ba ka insha Allah a nan waje akwai su masu bayar da wannan littafin an ko ba za mu faɗi abin a cikin masallaci ba sai a ina sai a waje masu bukata su wannan kuma za a ɗan ji da wanda yake kusa malama rigina sai a ji a fasu wannan lalitan sai a shigo in sha Allah Allah ya saka wa malam da alkhairi da su ina ga malam zai rike mana insha Allah ta'ala kuma a da jimawa ban Allah da za mu sake dawowa kuma waɗannan littattafan gaba su akwai sa wanda za mu ɗan ba ku da minti goma ne saboda wanda suke bukata su mallaka insha Allah ala rufe mana

kuma ita ce muke amfani da ita a majalisun malamai na DITV alheri radio insha Allah ga mai so ya kalli bidiyo 080 wanda ke son bidiyo audio kawai za mu tura wanda ke son bidiyo sai a hau tafarkin magabata a kan facebook ko kuma tafarkin magabata tv akan youtube na za ka ji ana kallo lokaci da insha Allah to alhamdulillah Allah ya saka ma malam da alkhairi <clears throat> kuma yanzu yana cikin uzuri ne shi sa ya yanke tambayoyin ma da ya ba da dama a yi tambayoyi to ina ga malam ba zai samu amsa su ba saboda haka kuma insha Allah zuwa da malam zai yi an gane ko yawwa zuwan da malam zai yi zai mana daura an gane ko akan manufofin shari'a an gane ku yawwa kuma daga cikin abin da muke sa ran malam zai mana daura akan shi akwai rahadiya akwai kuma maraqis sa'ud an gane ku saboda haka amma zuwa mai zuwa insha Allah zai yi karatu akan in ya zo mana wannan daura din an gane ko a farkon watan September wato makon farko na watan September kuma zai muku sha Allah abin da ya shafi hukunce-hukuncen jini an gane ko wanda yake kafin lokacin zan roki malam Allah ya dadi waɗannan littafai ya bar min wasu kwafis. an gane ko tun da shi tafi zai tafi ne ya taimaka ya bar min wasu kwafis wanda duk sanda ake bukata sai a zo a samu malam Abubakar tun da shine zai fukuta ga malam Shamsuddin ba zama yake ba amma malam Abubakar nan

sai su faɗi cewa daga nan masallacin hafsa da khamis an gane ko yauwa za a tura musu insha Allah to saboda haka in Allah ya yarda zuwan da zai yi zai yi muku karatu akan abin da ya shafi hukunce hukuncen jina ne kuma na ce kowane nau'i daga cikin waɗannan littafan Allah ya yarda zan roki malam ya ban mun wasu kwafis a wasu adadi an gane wanda kafin wannan lokacin duk wanda kake bukata sai abin nan in ya kare aka tura kuɗin to sai mu abu ne sai ya karo mana wasu an gani yawwa Allah ya samu dace eh to ai malam yi mana addu'a to kai mana addu'a da <laughs> shikenan a kuskuren da muka yi Allah ya taimana abinda muka fada daidai Allah ya sa zama hujja gare mu ba kan mu ba Allah ya saka malam da alkhairi yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi lafiya Allah ya hada mu a cikin jannatul firdaus da rahamarsa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi mun ba da minti goma a duba littafai za mu tafi